السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة فوق قوات جماد الأولى هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana دبو dubu ɗaya هدو ɗari دبقوي da talatin da bakwai daidai da shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkarul mustahabba bin laili wan nahar na al'imam abu zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabun ma ya kuluhu iza da khalafis sala littafin da ke bayani a kan wasu irin zikirori da addu'o'i da tasbihai da salatai ake yi a cikin sallah ta inda muna ƙarƙashin babi na tara. babu asma'illahil husna babin da ke bayani akan kyawawan sunayen Allah da ya ce walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙon shi to ku roƙe shi da su aya ta tamanin cikin suratul a'raf malai kawo hadisin al'imam al-bukhari hadisi na 269 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al'azkar wanda abu hurera ya ruwaito cewa annabi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'inas man mi'atan illa wahida Allah yana da sunaye 99 guda ɗari ba ɗaya man da halal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya san su ya san ma'anansu kuma ya aiki da abin da waɗannan sunaye suke karantarwa ta wannan zai shiga aljanna ba ko tantama allah ka sa muna da rabu bayan da muka je waɗannan nassoshi na alkur'ani da kuma wannan hadisi to shine muka ɗauko sunayen muke bi ɗaya bayan ɗaya muke jin ma'anansu da kuma irin yadda ya kamata in ma addu'a ne to mutum ya amfani da waɗannan sunaye wajen roƙon Allah sunan talatin da 35 shine alhaku ai huwa almuttasifu bil da daim wal hayati wal والقيوم wal القيم والقيومية والبقاء فلا يلحقه زوال أو فنا إذا أجت الحق abin da yake nufi shine Allah ya siffantu da cewa lalle shi Allah fa akwai shi alwujudu da'im kuma samuwa na dindindin ba wanda samuwan shi take da gaskiya irin wannan in ba Allah duk wanda ke gani a duniyan nan ko akwai sanda zai zama baya nan sannan duk abin da ke ga wani ya mallaka ku ana nan wannan abin ko yana raye ko bai raye zai rasa shi da shi Allah madaukin sarki duk abin da yake nashi ne nashi ne a matsayin har abada dindindin ba abin da yake rasa yanzu lafiya wanda bayi suke da shi ba ta dindindin bace uruciya ba ta dindindin bace duk abin da bawa yake takama da shi ba na dindindin bane wal hayati haka rayuwa na Allah rayuwa ce ta dindindin wal da kuma tsayawa kan abu da gudanar da abubuwa baki ɗaya. wal da wanzuwan Allah to duk waɗannan abubuwan na dindindin ne fala yalhaquhu zawalun aw abin ba zai kare ba kuma ba za a samu wani dalili ya sa ya gushe ba Allah yana da wannan dindindin ba tare da ya rasa shi ba wa kullu awsatul haq kamila dukkanin siffofi na Allah madaukin sarki siffofi ne cikakku jami'a lil kamali wal jamal kuma sufofi ne wanda suka cika babu wani na ƙasa sannan sufofi ne waɗanda suke da kyau babu muni tare da su <clears throat> wal azma sannan dukkanin sufofin Allah sufofi ne na girma wal jalal da kuma bunƙasa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce zalika bi annallaha huwal haq kun ga Allah madaukin sarki shine kaɗai gaskiya komi nashi da gaske ne an fahimci wannan wa annama yad'una min dunihi <clears throat> kaga waɗanda ake kira wanda ba Allah ba huwal batil waɗannan su ne ƙarya domin da abin da wanda yake bauta ma wani Allah ka tambaye shi abin da kake bauta man me matsayin shi yana kashewa ko yana kashewa ko yana rayawa be iyawa yasa Allah ce faza khalqul lahi kun ga waɗannan sune abubuwan da Allah ya halatta fa'aruni ma za khalaqa alladhina min duni ku nuna man abin da wasu da ba Allah ba su suka halatta akwai kake na shi matsayin da ake ɗauka ake basu ba na gaskiya bane na Allah ne gaskiya wa annahu yuhyil mauta aha min duni huwa al-batil wa anna allaha huwa al allah madaukin sarge shine al-ali madaukake al kuma allah babba ne. qawluhu wa haka kaman magana allah da yace zalika bi anna allaha huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta da wannan domin ku san allah maɗaukakin sarki shine gaskiya kuma shi ne wanda yake raye da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma ku sani fa Allah madaukin sarki yana da iko akan komi wal haqq subhanahu huwa alladhi yahiqqu al haqq bi kalimatihi shi Allah madaukin sarki da yake shine al haqq to shine wanda yake tabbatar da gaskiya da kalmar shi wa yaqulu al haqq Allah shi ke faɗin gaskiya wa'iza wa'ada fa wa'aduhu duk sanda Allah ya alkawari to alkawarin shi na gaskiya ne wa dinuhu kuma addinin Allah gaskiya ne wa kitabuhu littafin Allah ma gaskiya ne wa huwa wa ma akhbara anhu haƙ duk abin da Allah maɗaukin sarki ba da labari gaskiya ne wa ma amara bihi haƙ duk abin da ya umarni da shi to gaskiya ne to kin ji yanda ake amfani da wannan suna na Allah wajen mai kirari in zaki roke shi duk ki in kin tashi zaki ce ya al-haq alladhi yuhibbu al bi kalimatihi wa qawluka al-haq wa wa'duka al wa dinuka al wa kitabuka haq وما ma به حق وما wa به حق bihi haq sai ki faɗi bukatunki kin mu Allah kirari duk abin da zai baki kuma zai baki na tabbas kun fahimci wannan da kyau ko da aka ake bude ma Allah madaukin sarki kirari da wannan suna nashi za mu ji wani ma da izinin Allah kama qala kama yadda Allah ya ce wa hiqqullahu al bi kalimatihi Allah madaukin sarki yana tabbatar da gaskiya da kalmomin shi zaki amfani da wannan suna musamman aka zo da abu na boboro do ana son za a cutar da ki gaskiya ta ki bayyana an yi an yi abu ya bayyana ya fito fili Allah madaukin sarki bai bayyana shi ba in kin tashi roƙon Allah sai ki roƙi Allah madaukin sarki da wannan sunan Allah kai ne gaskiya Allah kai ke tabbatar da gaskiya kai ke goyon bayan masu gaskiya abu kaza da ya faru ya Allah ka tabbatar da gaskiya ya bayyana a gane masu gaskiya kuma yana son ku gane za a iya zuwa da matsala a ita cinini canana da ita ta shekara arba'in ba gano gaskiya ba sai daga baya gani yahudawa sanda suka yi ma annabin allah annabi suleiman da mahaifin shi annabi dauda kazaki da cewa matsafa ne allah maɗaukin sarki bai kawo agajin gaugawa na fallasa masa asiri ba malamai suka ce sai bayan ɗaruruwan shekaru sannan ne a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki tona masa asiri daga nan mutuncinsu ya zige duka ki bar ganin kin yi ƙarya yanzu an yadda gaskiya ne har kin mutu ba nan matsala yake ba a tunanin ki oho dai sanda nake raye dai ba gano ba in Allah ya tashi miki irin na yahudu ko za a waye gari ne ai ta Allah wadare da ke zunubin da zai rika zuwa maki na tsinuwan bayan Allah sai ya waye gari ya fi ladan da kike da shi yawa kuma sannan al'umman da suke raye su tar da ke abin da ya faru da yahudu kenan yanzu lokacin da su abdullahi dan obayu suka rika yi ma aisha kage da kazafin nan ai yi sanda suke daji suke ji ko kun san hatta sanda waɗannan ayoyi suka sauka ba wai sun daina ba suna ci gaba sun ci gaba da yi kawai har ya kwanta ya mutu annabi ma ya mai sallah kuma har yau magoya bayan su suna yi amma tun da kike a duniya kin taba jin wani ya sa ma dan shi dan obayu ko cikin arna irin waɗannan abubuwan dole ne mutane su kula da shi kowa ya tsaya ma gaskiya kuma ya goyi bayan gaskiya kuma ya faɗi gaskiya ko da gaskiyan za ta zama mai matsala ne amma ran da Allah ya tabbatar da gaskiya ko wanda suka tsaya ma ƙarya za su sha mamaki cikin aya ɗaya gyal Allah ya tona mai yahudu asiri ya ce taba'u ma tatlu ya ala mulki Suleiman sun bi ma abinda shedanin malamansu suke gaya musu dangane da karfin mulkin da Allah ya ba annabi Suleiman cewa ai da tsafi da menene da menene mulki jama'a sai Allah ya ce wa ma kafar Suleiman ai annabi Suleiman bai kafirci ba walakin na shayatai na kafin shaidanu ne suka kafirta me kafircin ya ce yi wunan nasa sihira Allah sai tona asirin abin duka a ga gaskiya ta bayyana shi sa idan Allah maɗaukin sarki ya tashi bayyana gaskiya ko duk wanda ya goyi bayan ƙarya sai ya ji kunya komin daren daɗewa shi sa kuma ƙarya ba ta taɓa nasara akan gaskiya ba masu iya magana da suke cewa ƙarya hure take fata yaya da yawa ba san wannan ba akwai bishiya ce fa mai suna ƙarya ita bishiyan ne sunanta kenan ƙarya kamar yadda ake da ɗorawa ake da dirimi ake da ah, maɗaci kun gani ita bishiyan sunanta kenan ƙarya to ita za a ganta ta yi fure gunun ban sha'awa kwana ɗaya kwana biyu sai furen sai ne sai kakkaɗe kawai ita ba ta yaya shi ne ba haushe yake ca ƙarya fure take ba ta yaya shi sa duk wanda aka zo aka dukunkuna gaskiya aka cuce shi to ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da wannan suna na alhaƙo ya bayyanar da gaskiyan Allah sai ya sa wanda suke ƙaryan sai su zabga tintiɗi cikin tintiɗan da za su yi sai gaskiya sai ta bayyana ƙarara na ce ta kun gani ko shi sa Allah ya kiyaye mu zama da ƙarya da goyon bayan ƙarya kuma shine wai hiqqullahu alhaqqa bi kalimati Allah shi ke tabbatar da gaskiya da kalmomin shi walau karihal mujrimun ko da ko mujriman bayi ba su so ba Allah sai ya yi haka sai ya tabbatar da ita koyaushe ne yasa Allah ka tabbatar da gaskiya yanzu duk ƙoƙarin da aka yi a cikin shekaru goma sha biyu don a taushe gaskiya katta an san mulki a ƙasar nan gaskiyan ta tausu wata tausu ba sai bayan shekara sha biyu Allah ya ba da nasara kun san adadin shekarun da annabin Allah annabin Musa yana wa'azi fir'auna sun ƙibi amma ƙarshe da su suke nasara shekara sha uku arnan makka suna wahalar da annabi a makka amma ƙarshe kuma shi ya nasara in kika bi annabawa musamman annabin da ya fi kowa daɗewa yana wa'azi sai dai shekarar ɗari tara da hamsin a garin da yake wa'azi ƙarya ce take cin karanta ba babbaka amma ƙarshe Allah madaukin sarki ya amfani da kalmomin shi ya rusa wannan ƙaryan duk da cewa su masu laifin da suke mara mata baya ba haka suka so ba amma shi kuma haka ya tsara sai da Allah mu tsaya ma gaskiya ko a gidanki ne kika rika yin abubuwa na gudanarwa na ƙarya ko ana nan wata rana Allah madaukin sarki zai tona miki asiri ki za ki tsaya ma gaskiya kawai sai Allah ya rufa miki asiri duniya da lahira Allah ka sa mu dace wa qala subhanahu haka Allah madaukin sarki ce huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya yayi su yanzu kun ga sama tunda ake ba a taba cewa filastan sama na babbakowa za a je za a aiki ba an taba yi da gaskiya ka yi ta duk abin da yake na gaskiya shi yake wanzuwa duk abin da yake na ƙarya ko to zai zama kaman ƙawalweniya ne in babu matsan abin ai akwai dare kin san ƙawalweniya wani abu ne da ake hango shi a titi ko a fili sarari idan yi nisa nisan yi nisa ya zamanto ana ƙwalla rana to ya hasabuhu zam'anu ma'an shi mai jin kishi ruwa sai ya ɗauka ruwa ne a wajen hatta idza ja'ahu yana isa kun ga an matse shi kenan lam yajidhu shay'a sai ga babu komai a wajen haka idan ya zama babu matsa ai akwai dare za a daina ganin wannan abu shi yasa wallahi duk abin da za a gina shi ko to a gina shi da tubalin gaskiya in ba haka ba billahi al'azim sai ya rushe Allah madaukin sarki ya kiyaye wa yawma yaqulu kun fayakun haka ma ranan da Allah madaukakin sarki zai ce abu ya zamo ya zamo to wannan ma da gaskiya Allah ya tsara wannan qawluhul haƙ maganan Allah gaskiya ce walahul mulku yawmu yawma yunfakhu fi sur Allah shi ke da gamsashe bunƙasashen mulki a ranar da za a yi busan ƙaho ranar da kowa zai shiga titin shi Allah zai ce limanin mulkul yau to yawa ke da mulki an shiga matsala a rana wallahi la'azin duk wanda ya taɓa mulkan mutum biyu ya kaɗe sai na dama ina da biyu ba komin adalcin da biyu komin gaskiyar alantana irin wannan mulki da ake na cuwa-cuwa mulki na yaudara mulki na sata kuma in ka bi diddiki a ko'ina irin wannan cuta da zalunci ake yi amma Allah madaukin sarki ya kusa ya bayyana gaskiya Allah ka tabbatar da gaskiya duk inda take kuma Allah ka goyi bayanta masu gaskiya ka karfafa su waɗanda suka zo da ƙarya Allah ka karya su ko ina suke wa ta'ala Allah yake yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq a ranar da Allah zai cika ma waɗanda suka ba addinin shi na gaskiya da gaskiyansu da kuma ɗaukakansu a gane a shekan gaskiya suke kun za akwai annabawan da an kashe su wallahi ba a gane abin da suke kira ma gaskiya ba mutanen ma an kashe su to a ranar lahira ne Allah zai cika masa gaskiyansu sai a gane Allah sarki ashe ku ke kan gaskiya so kuma waɗanda suke adawa da ku gashi kuma suke kan ƙarya an fahimci wannan da kyau ko wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin kuma a lokacin za su san Allah shine al-haqqul mubin shi yasa ana haɗa waɗannan sunaye ne guda biyu wajen roƙon Allah al da al-mubin sunayen shi Allah ka tabbatar da gaskiya kuma ka bayyana ta to sai Allah madaukin sarki ya bayyana gaskiyan karar a ji a kanta yanzu ga wani irin ikon Allah mutanen Najeriya ba su san Buhari ba lokacin da ya minista da san da ya gwamna kashi 99 na mutane ba su san shi domin san da ya gwamna jihohi shida a haɗe suke a lokacin da shine ne gwamnansu ba san da wai yanzu ka kakkafa ba don san da ya gwamna a gongola adamawa a cikin state ɗin shi take haka taraba haka bauchi haka gombe haka adamawa a yobe haka borno capital ɗin state ɗin shine borno mai maiduguri ne duk waɗannan a haɗa shine gwamnan sai dai shekara shida ma kun ga mutane ba su sani ba saboda kashin ta waɗanda suka san wancan abin arzikin da yi da sun mutu ko kuma sun yi nesa da mu san da yi ministan mai ba a san shi bishin da harka ne na soja zamanin obasanjo ne da yawan kunan wasu ba haife su wanda kuma aka haifa ba su san mulki a wancan lokacin ba kawai suna rayuwa ne inda sun samu harkar rayuwa su ci kawai su ƙara gaba don shugaban ƙasa kaɗai ake magana ba sun waɗannan ba sanda ya zo shugabancin ƙasa wata 20 da wasu yan kwanaka yayi aka kawar da shi amma da yake Allah shi ne alhaku kuma Allah shi ne almubin sai ya bayyana da gaskiyan shi a sarari a fili kowa ya gani a san da bai rike da mulkin kowa a san da masu mulkin kama karyan suke kamawa su karya a sannan ne Allah ya ta bayyana shi lokacin yana gidan yari lokacin yana ƙasa bai mulkin kowa da Allah ya nufi ya ƙara bayyana gaskiyan shi sai a bace ya kafa PTF ya roƙo shi ce zo ya rike aka ga gaskiya ƙarara abubuwa na cuwa-cuwa baya ciki kun fahimci wannan to Allah akwai wani mai gaskiyan yana nan tare da shi sunan shi Hamid Ali ina gaya mu kun ga hamid ali Allah ya kiyaye ko lokacin da wani gwamna a nan jihar kaduna ya sai tsofaffin gwamnoni motoci sabbi wanda a tsarin mulki an yadda rika sai masu ya siya ya aika muhammad ali ana zuwa da motan gidan hamid ali shugaban kwastam ne yanzu ana kai motan baya nan matan shi ta ce ku rufa min asiri don Allah ku mai da motan nan in ya dawo ku dawo ku neme shi don aure na ya zo na lafiya lo da Allah ku tafi haka suka ja motan suka tafi yana dawa suka dawo yace to ban san da zuwan ku ya kawo masu fiye wata ya ba su suka faɗi ai gashi gashi gashi ya ce a ku mai da mashi kudin kudin talakawa ne a bashi shi ni ban da buƙatar mota tun da ya sauka gwamna fa motan da yake hawa 860 har yau ita yake hawa har gobe har ba har gata ko da aka ba shugaban kwastam an kawo motocin gwamnati a shiga na shi shiga ya tafi da abin shi ya ce ko ina za ta iya zuwa ƙasar nan shi zai bukatan komi na kowa gwamna fa yi fa na soja amma bai ɗauki silan kowa ba kuma yake haka yake har yau wani yake ban labari ya ce akwai lokacin da hamid ali lokacin yana gwamna matan shi za ta aikin haji ya ɗibi komi ya bata da suka je can su shugabannin aikin hajjin sai suka kai ta gidan gwamnati suka kai ta kaza suka kai ta kaza suka kai ta kaza kina dawa ya sa ka ja ka kamo shi aka kulle shi ce dan me ka daki kudin talakawa kai ma mata na hidima da shi waɗannan ko ina karanta bayani irin wannan nasu wallahi ina tunowa da su Umar dan Abdul Aziz ne ba irin su Sayyidina Umar yanzu buhari matan shi za ta yi tafiya fa wallahi jirgin fasinja take shiga ba dalilin da za a ɗauke ta a jirgin gwamnati amma tsakanin da allah muku yanzu fa alfahari muke yi idan mutum ya samu dama ya ɗibi kuɗin allah ya ɗibi kuɗin al'umma ya kashe gararin gaban shi an tambaya sai a ce a ya halatta kai sai ka ce wane ne ya halatta dama haƙƙin halattawa da haramtawa a hannun hannunku yake Allah kiyaye to mutanen ga yadda Allah madaukakin sarki ya rufa musu asiri yanzu aka bashi custom din nan kwana nawa ku je ku binciki biliyan nawa ya samu ma gwamnati shine mai gida yana ganin wannan kuɗin ya ce a kamo tsohon shekara nawa ba wannan kuɗin kai kuma kwana nawa ga kuɗin yasa akwai wanda fa ana cewa hamid ali shine controlling custom ɗan rike kai ya ce sun shiga uku gara ma a bashi efcc da bashi wancan shi kuma mai gida ya san me yasa ya bashi can idan ma ba mai to shi zai samu kuɗin da za a rike kasan to kun ga irin waɗannan abubuwan ko in mutum ya zama mai gaskiya ko an binne shi an ɓoye shi ƙasa ko sai an kai sanda Allah sai ya fito da shi kuma sai ya bayyana shi kuma tukuna Hamid ko bar kafin su gama mulkin su sai kun ga yadda ya bayyana ba Allah zai ƙara tsare su kuma ya ƙara kama hannunsu zuwa ga abin da yake so kuma ya yadda da shi sannan ku yan ƙasa dole sai kun ba su uzuri shi janar abin da ya sa wasu alheran nashi ma kaman ba ku aji ku saboda shi kawai an ma ɗauka shi gaskiya ne kawai shi tunanin ma ka je mai da cin hanci bai ma tasowa domin ka abin da zai faru kuma duk ƙaryen da makaryata suke faɗi a kan shi ko ka faɗa ko wallahi talaka kawai sai dai su kalle ka su dariya ce ƙarya take kuma ana mai ƙarya ba yanzu kamar buhari ya kai janar a ƙasan nan ne fa aka ce bai da secondary school certificate a ƙasan nan aka ce bai da shi kuma har aka yi zaɓe sun ce bai da shi amma yana cin zaɓe suka ce sun gani <laughs> ba komi ko bai da secondary school certificate wannan ba shi ne yanzu mu abin da muke so yana da gaskiya zai iya to ya mana ba certificate din shi muke nema ba yanzu dubu nawa ke da certificate din na banza an gano wannan na banza duk ba ga masu manya-manyan certificate su suka sace kudin kasan ba ko ba su bane shirme kawai malam Allah shi kyauta shi yasa Allah ka tabbatar da gaskiya a ta na gaskiya sannan Allah ka bayyana ta Allah maraukin sarki ya samu dace to sai al almubin ma suna ne daga cikin sunayen Allah shi ne 36 bayin li khalqihi بوصفه zahir fawqa kulli shay'in idan ka ce al mubin yana ɗaukan ma'anan Allah shi kaɗai ne a bisa siffan shi na yayi nesa albayin shine yayi nesa azahir zahir wanda yake burbishi foka kulli shi a saman komi yake an fahimci wannan lahu mutlaqul ulu Allah yana da ɗaukaka sakakkiya wal da kuma zamantowan shi a sama walaysa kama qalatul jahamiyya shi Allah ba kamar yadda yan jahamiyya ne suka ce annahu bi hifi fi makani wai Allah yana ko ina da zatin shi ba masu cewa Allah yana ko ina to ba ahlus sunna bane sunan waɗannan takadare jahamiyya bal huwa subhanahu bayin min khalqihi Allah madaukin sarki shi yayi nesa ne da halittun shi shi Allah ba yana cikin sama ta bakwai ba ne yana saman sama ta bakwai ne shi Allah ba cikin sama yake ba yana saman ta ne shi ba a cikin sama yake ba abin da ke rufin sama ta bakwai shine teku ne abin da ke rufin wannan tekun shine kursiyu ne abin da ya kursiyu rumfa shine al'arshi ne a saman al'arshi shine rabbul izzatu wal jalali dhul malakut wal jabarut kun gano non shi kuma ba komi to wannan shine almubin yana saman sammai duka bayin yayi isa da halittar shi to shine sai yake cewa taymiya anna al a'imma min as sahaba wa tabi'in ibn taymiya yace manyan malaman sahabbai da tabi'ai wal a'immatul arba'a da kuma limamai hudu Abu Hanifa Malik Ahmad dan Hanbali Shafi'i wa sayra din da sauran limaman musulunci ittafaqu ala anna qawluhu ta'ala duk sun hada kan fassarar fadin Allah da ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah yana ganin abin da kuke aikatawa aya ta hudu cikin suratul hadidu ko Ya ce laisa ma'anahu annahu mukhtalifun bil makhluqat wai Allah ba yana cakuɗa da halittun shi bane mun gano wannan ba yana cakuɗa da halittun shi bane wahala fiha wai yana cikin mu nan ka san su yan bid'a abin da suke dauka ko Allah fa yana cikin nan yanzu Allah yana magumi a cewar su yana cikin masallacin nan yanzu rufin rufin nan ya rufe kan shi Allah yana karkashin teburin nan Allah yana cikin littafin nan yana cikin rediyon nan yana cikin kyamaran nan yana cikin jakanki ba shi ne ko'ina ba yana matsalaci yana coci yana ɗakin bautan yahudu wannan muguwar magana suke gaya ma Allah sai su ce wai ahalu sunna sun yi ma Allah wuri sun mai makan sun mai bigiri sai mu ce mu mun faɗa abin da ya faɗi ne in ma makan ɗin ne shi makan shi ɗaya ko kuma kun mai makan ba iyaka wa fi laifi Allah ya kiyaye idan an taɓa su sai su ɗauko wannan ayan sai sai ita ce dalilin don ya ce wa huwa ma'akum aina ma yana tare da ku duk inda kuke to sai yake cewa laisa ma'anahu annahu muhtalitun bil makhluqat wa halafiha Allah ba yana kuɗa da halittun shi bane wala annahu bi zatihi fi kulli makani kuma Allah ba yana ko ina ne da zatin shi ba bal huwa subhanahu wa ta'ala ala arshihi Allah yana kan al'arshin shi ne wa ma'a kulli shay'in bi ilmihi wa qudratihi amma yana tare da kowa da komai da ilimin shi da kuma ikon shi yana ganin mutane yana jin su subhanahu ma'al abdi aina ma kana Allah yana tare da bawa duk inda yake yasma'u kalamahu yana jin maganar da duk bawa yake faɗi ko man raɗa wa yara af'alahu kuma yana ganin aikin bawa ko ya shige duhu wa ya'lamu sirruhu wa najwahu kuma yana ganin abin da bawa ya boye sirranta da ganin lungu da yake boyewa can karkashi yayi duk Allah yana ganin wannan raqibun ala khalqihi Allah yana sa ido ga bayan shi muhaiminun alaihim shi ke kulawa da su ma duka kun gano wannan da kyau ku ba wani abin da yake shige ma Allah duhu to wannan ma'iyya ita ce ma'iyya ilmiya sam'iyya basariya auniya duk waɗannan shine Allah yana tare da mu da jin shi da ganin shi da masaniyan shi da kawo mana taimakon gaugawa amma a ce Allah madaukin sarki yana tare da mu da zatin shi to wannan ba akidan kware bace akida ce ta yan jahiliya wa qala ibn manda ibn manda yace huwa subhanahu wa ta'ala mawsufun ghayra majhul Allah maɗaukin sarki lallai ya siffanta kanshi ba wai Allah majhuli bane an san shi wa mawjudun ghayra mudrik Allah yana nan amma baka isa ka riske shi ba Wamar'i ana ganin Allah ghayra muhitun bihi baka isa ka ganshi duka ba a lahira Allah yace za a ganshi ai a duniya ne ba a ganin shi amma yan aljanna a lahira za su ga Allah amma gani ba idaraki ba shi yasa mai risala yake cewa duk masu kokarin siffantawa ba sa iya kaiwa matuka wajen iya siffanta Allah sai abin da ya gaya masu kawai su tsaya nan shine sai yake cewa liqurbihi ka annaka tara Allah madaukin sarki wajen bayanin da yake wa mutane nayi sai ga kaman gashi kusa da kai wa huwa yasma'u wa yara Allah yana ji yana gani wa huwa bin nazar al'a wa huwa bil manzar al'ala Allah yana can kololuwa ne alal arshi stawa Allah ya daidaita a kan al'arshin shi fal qulub ta'rifuhu zukatan baya suna sanin Allah wal uqul la tukala tukayyifuhu hankalin mutane da zuciyarsu bai iya kwatanta ya Allah yake wa huwa bi kulli shay'in muhid, Allah madaukin sarki ya kewaye da sanin komai kun gano wannan da kyau ku wa min ma'anil mubin aidan algina yana ga cikin ma'anan almubin shine Allah mawadaci ne anal alamin Allah bai bukatun komi a wajenki ai allazi la yaftakiru li ahadin min khalqihi Allah bai da talaucin wani abin da yake bukata wajen halittar shi kwata-kwata Allah bai san komai wajen kowa kuna fahimtar wannan da kyau ku to wannan sunan mubin na Allah yana cikin haka shi yasa in kina son ki roki Allah madaukin sarki ya bayyana gaskiya kuma ya ɗaukaka wani al'amari sai ki hana al-haqqu da al-mubin kamar da ya zace wancan aya ta 25 cikin suratul nuri mun gano wannan in kina neman wadata Allah ya raba ki da talauci zaki roke shi da wannan suna na al-mubin an fahimci wannan da kyau za mu ji sauran bayanan a gaba insha Allah huwa allazi a li kulli makhluqin illa Allah maɗaukin sarki shi ne ya bayyana ma duk wani abin halitta matsayin shi wa mawjudihi wa gayatihi kuma duk wani halitta da Allah ya yi sai da Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma wannan halitta iyakan shi da matsayin shi yanzu da Allah maɗaukin sarki ya mutum a cikin mutum sai ya bayyana namiji ya bayyana mace kuma Allah ya bayyana mu kowa iyakan shi kuma ya bayyana mu kowa waye shi daga ran da namiji ya sako kasa zai ka fada da mace ya shiga uku daga sanda mace ta ɗage tana son ta cimma namiji ta shiga wahala kun gano wannan da kyau ku Allah ya riga ya raba mu kowa aiki daga ran da kika rena wanda aka baki ku to zaki sha mamakin da rayuwa sai ta gagare ki cikin dare. an bayyance wannan da kyau ko to Allah shi ke kasa ma kowa nashi aiki a haka Shi shine lokacin da shi bai san addini ba sai yake cewa rana mai raba ma kowa aiki Allah ne ke raba ma kowa aiki amma ita wannan kalmar kin sa malam shi in yi maki bayani sai gaba shirka bace abin da yake fahimta shine in garin Allah ya waye to wannan wayewan garin ne sai manomi ya tafi gona dan kasuwa ya kasuwa ma'aikacin gwamnati nan wane nan wane kaga kowa an raba mai aikin shi amma wane ne a zahiri ya raba ma kowa aiki Allah ne kisa sai ki roki Allah ya Allah kai ne ka halicci wannan safiyar cikin abin da ka raba zaka ba bayan ka ka halitta a wannan Allah madaukin sarki ka bani rabo mai kaza ina bukatan kaza ina son kaza duk ki roke shi ne almubin shi ke wannan abu sai bayyana maki abin da ke lungu sai zo maki sadari abin da ke ɓoye sai ya bayyana fili abin da sai an daɗe can za ki cin mashin Allah maɗaukin sarki ya so sai ki same shi yanzu kuma ya sa miki albarka cikin shi Allah kenan wa abana lahum talaqatu qadrat qudratihi ma hikmatihi Allah maɗaukin sarki ne ya bayyana mahalittin shi talaqatu qudratihi sakakkiyar ikon shi ma abalig hikmatihi Da kuma hikimar shi da ta kai matuka yanzu fa yanda duniya aka so a ce gwamnati ta shirya ta ce ita yau so take a daina sanyi a koma a yi zafi wala ba su isa ba ko wanda ya isa Allah yana bayyana ma bayi ikon shi ne da ba wanda ya ce canza wannan iko na Allah an fahimci wannan sannan kuma kun ga wannan sanyi da zafi da damina akwai hikiman da Allah madaukakin sarki ke tsara wannan yanzu akwai kasan da kawai su tattar tunda da suke a duniya cikin sanyi suke kankara ne yake sauka a kasan yake kola goshin kowa akwai kuma su wanda su kuma tattar kullun cikin zafi suke wannan Allah ke bayyana ikon shi da hikiman da ya sa ya komi a inda wannan abin yake an fahimci wannan idan da za a ɗauke ki yanzu a kai ki inda masu zama cikin kankara suke na rantse da alkur'ani ba za ki iya zama ba ko me aka baki kuwa Allah Allah za ki yi ki sauri ki ne ki dawo su fa masu kwana a wannan gari inda kankara yake sauka kowa ƙarƙashin gadon shi akwai me akwai gatari wanda akwai yiwuwan a tashi bacci ƙanƙara ta rufe kofar shi yasa ba kofan su su ba a budewa ta waje ta yana yake bude ta ta ciki sau da kankara zai rufe wajen kuma suna ciki kasan ma fulo din gidan ma kankara ne kankara ya rufe ko ina kuma suna raye ba su mutu ba wannan ba shine Allah ba kina ganin kika shiga fridge aka rufe aka kunna wuta zaki miti 30 ki mutu ba amma su inda suke ya fi sanyin preach so ɗari titin motan ma kankara ne kuma haka suke girki da wuta sai komi har masu su je su irin wannan ne sai ga rafi ya kai girman unguwan nan ya daskare ya zama ƙanƙara. idan aka yi rashin sa ƙarƙashin wani waje ya narke ya zama ruwa in wani taka sai sirri a ciki a zo kuma sai an ciro shi kuma ya ci gaba da rayuwa yanzu idan aka sa ruwa ya sanyi ya sanyi kafin ya zama kankara ya irin fara kaurin nan sai aka sake miki shi aka ce ki je ki wanka ko lokacin zafi ne zai wanku kalin da Allah ya yi su aka suke rayuwa mu kuma kalin da Allah ya yi mu yanzu ko cikin ganin ingila zai wahala ki ga mutanen ingila suna da ac a gidansu babu sai dai hita shi sa motar da aka zo da ita daga ingila za ga ba ta da ac sai dai kawai hita zafi saboda sanyi to allah akwai hikiman da ya sa yi kowa inda yake allah shi kiyaye wa abana lahumul adillatul qatia ala wahdaniyatihi kuma Allah madaukakin sarki cikin irin wannan halittan da yayi da ikon da yake zubawa cikin halittun ta ka ya bayyana masa dalili kai tsaye na cewa shi ɗaya ne kina barin wannan yankin kuma sai ka zo wani yankin da zafi ake zafin nan bai je ya dima can ba sanyin nan bai zo ya sanyaya nan ba akwai garin da wata shida ake masa dare wata shida yayi amma muna an taɓa yi sai dai ba ku labari a ce za ku kwana nawa haka ce zai muku dare ba kwana sha wa kai ta hayaniya dama wa inda a sanarwa ake yi lera waɗannan abubuwan kuma in za a yi wannan don Allah za mu jira mu ne su magana na gaske ko ko kawai mashirmanta ne duk wanda ya ga dama kawai buɗe baki ya kama surutu kawai shi gani zai a tsayi haka ke yi kaddara ma da suka faɗi yayu abin da shari'a ta gaya mana shine mai sallah ka zai shike amma za a yi duhun da ba a taba ganin hannu ba za a yi menene kiyama ta zan tsaya au dama ita kiyama mata da wani yanayi ne in banda mutane sun zama mashirmanta yanzu za a tashin kiyama ba a yi dajjal ba rana da bullo ta yamma ba ina na kata salih ina ya ajuju ina wutar da za ta koro mutane a cikin alamomin kiyama akwai kusan arba'in manya ba su bayyana ba kuma duk jama'a bi ake ana ta roƙon gafara da Allah a fa fi mana haji cin da dama ke mai laifi ne ba zai ki roƙi Allah ba kawai shiri mai da shiriri ta wa an kusa mu la shi kiyaye wai ku fazo mu je mu tuba Da <coughs> dama yanzu a tuba sai an je wani waje ne wa abana lahum dinahum bi ahkami shari'atihi kuma Allah madaukin sarki ta haka ya bayyana ma al'umma addinin shi tas kuma ya zo ya falyace masu hukunce-hukuncen shari'a a fili wala yu'adhibu ahadan min khalqihi Allah bai azaba ga wanda daga cikin halittun shi illa ba'da bayanin hujjatihi sai ma kowa bayanin hujja ƙarara. kun gano wannan saboda tsaban bayani almubi ba dai muke azaba ba sai ya bayyana muke shari'a yanzu duk jama'an da ke duniya a yau ba fa inda sakon musulunci bai kai ba duk wanda ya ga dama ya bar ra'ayin shi ba san zuciyar shi ko Allah ya sha mamaki a lahira ba wanda Allah zai daga ma kafa saboda ya bayyana ma kowa addinin gaskiya kuma wannan addinin shi kaɗai mutum zai biya tsira kan tsakani da Allah a cikin sunayen Allah ana kanta da tauhidi ko babu amma ko an tara yara islami ana Allahu arrahmanu in yaje lahira bai ganshi aljanna ba sai ce kuma annabi ya ce ai ba karatun annabi kai ba kai karatun wasu ne da a lahira za a ce ka je su biya ka ba annabi ba Allah ba zai biya ka ba saboda bai aiko wannan shiriritar ba wannan fa sanin waɗannan sunayen a haka shine kiyaye sunayen ga duk wanda ya tsara wannan zai shiga aljanna ke koma mai addu'a fa Allah ya biya mana bukatar mu ko sanin waɗannan sunayen da ma'anan su yanda suke ko bukatar mu ta biya to Allah ya dauke ranmu a haka muna sa rai Allah ya taimake mu qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce walau anna ahlaknahum bi azabi da kafirai a ce a waye gari kawai Allah maɗaukin sarki ya ruso masa azaba min qablihi kafin a yi masa bayanin shari'a dalla dalla la qalu rabbana da za su kai kuka ce ya Allah ya haka kuma laula arsalta ilaina rasulan kaga da ka aiko mana da manzo fanattabi'a ayatik mu mun shida zamu bi ka magana azaba ma bata taso ba min qabli an nazilla wa nahza tun kafin a kaskantar da mu a ta mu da an aiko mana masu wa'azi da mun bo aji ba mu samu matsala ba kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to da Allah madaukin sarki da yi bayanin ba ko sai sun yi wannan korafin aya ta 134 cikin sota taha wa kada khatabal mubin hakika Allah madaukin sarki ne bayani dalla dalla yayi magana ga bayin shi bi kulli anwa'il bayan ti yanda za a bayyana masa shari'a dalla dalla Allah madaukin sarki ya wannan tsarin da zai bayyana ma kowa inda shari'a take wa qama hujjatihi bi kulli anwa'il burhan kuma Allah madaukin sarki ya tsida bayi hujjoji da kowane irin salon hujja da zai gamsar da su akan ba kowa ke bi ba sai Allah qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qaumihi babu wani manzo da Allah ya aiko cikin wata al'umma face manzon ya zama yana magana ne da yaren wannan mutanen liyubayyana lahum din yi masu bayanin sakon Allah an fahimci wannan yanzu turawa sai Allah madaukin sarki ta da malami bature ke ta musu turanci su gane indiyawa haka haka waɗanda suke french suke ji mutanen paris ai ta masu a najeriya in ke ba platana ne ai ta maki fillanci in ke ba barbariya ne a ta da wani kanure ke ta maki barbanci idan bahaushe ya ce a ta da wani bahaushe ta maki bayani da hausa in ke ba nufi ya ce in ke bayan rabi ya ce in ke in ya mara ce kowace ce ki bilisani kawai da harshen mutanen ki za su nike su maki bayani tsaf in suka bayanan nan fa yudillu Allahu man yasha cikin bayanan fa sai ga cikin bayanan ne wani kuma ya bata wannan shi Allah ya nafi ya batar da shi ne wa yahdi man yasha wani kuma ya ji bayanin yayi mashi sai ya shiryu to shi kuma wannan Allah ya so ya shiryar da shi a haka ne wa huwa al-aziz al-hakim Allah madaukin sarki mabuwaye ne kuma yana da hikiman da ya aje komi a mahallin shi irin wannan jama'a kun fahimci wannan da ke ku yanzu in kin ji ana wani wa'azin ba ki gane wa'azi ake sai an ja aya A gani amma ke sai ki ji ki ce da Allah ɗan kashe ba na ji amma ɗan yaren yana ji sai ce "Allah akbar Allahu akbar yana ta jin ana faɗin maganar Allah an fahimci wannan wallahi ka Allah yake yanzu za a samu wata banufiya a nan wajen ta fara wa'azi da nufanci ha ba mallam ta ga na fasa ta girgiza kai suna Allah akbar Allah akbar mu kuma na sai mimi sai mu shiru gano wannan da ke ku ba mu san menene ba illa iyaka kan in muka ji wa'azi wa'azi suna yi suna girgiza kai mu kuma sai mu ci abin alajabi abin alajabi iyaka abin da za mu yi ke <laughs> Allah ya sa mu dace Allah kenan aya ta hudu cikin sota Ibrahim wa qala al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi yace al-mubin annahu ma'ani shi sunan al-mubin yana da ma'anoni minha annahu bayyana lazawil uqul Allah yana yin bayani kuma masu hankali kaɗai suke gane bayanin Allah yanzu mu nan da muke da hankali yanzu duk muna gane ma'anar magana Allah ba mu gane ko kusa Allah fajirai da yan bid'a in sun ji haushi ma za su ci duk ma a ƙara wa'azin sai ce ma za a radar lahu bi haza masala yalla ce yudullu bihi kasira wa ya hadi bihi kasira illa shi kyauta wa minha anna al-fadla bihi kuma daga cikin ma'anan al-mubin cewa kun ga abu mai daraja mai falala to yana faruwa ne sakamakon bayanin da Allah ya mabayi suka ji yanzu da aka saukar ma banu isra'ila da littafi sai Allah ya bayyana masu littafin sai ya ɗaukake su da littafin an fahimci wannan Allah in yana son ɗaukaka mutum sai ya bashi ilimin da in ya bi sai Allah ya martaba shi a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau Gaita na ɗaura aure aka yi wani gari kuma na ce za ni kan ki ce kwabo sun je sun yada ma duk wanda zai je daura auren aka je garin mai shago zai wa'azi kuma da sanar da wa'azin da komi fa bai kai daga zuwa minti talatin kafin sallan juma'an yau ba zuwa zuwa na nan na samu text a waya na ban san iyakan shi daga garuruwan da ke yankin wajen nan gaba daya an yada za da ba ban yin yanzu a wa'azin nan a yi auren nan amma ka loni iri ikon Allah bayan Allah daga ko'ina sun yi farin ɗan goza zo su ji me maganar Allah sai na ce wa'azin na rana za a yi rana fatau kowa ya tsaya a rana a yi wa'azin suka ce sun mafi son shi ya mafi shiga jiki duk fa ina wannan ne saboda su tafi su ba mu waje to yanzu sai mutum sai ya ji wata falalan Allah sai ta bayyana a wajen shine wanda baka tsammanin sai taso sai ya zo ya zo jin maganan Allah ne kun fahimci wannan da kyau ku daraja mai girma sai Allah madaukin sarki ya bayyana ta don waɗanda suke man text suke tambaya na mutanen garuruwa ne shin da gaske malam zaka zo ne mu ci gaba da sanarwa sai na ce da gaske ne zan zo kuma ku sanar mu kowa ku ce ni ne na faɗa duk wanda ya kira sai na gaya mai wannan amma har yanzu na bude waya na ƙarshen ta akwai wannan falalan Allah ne shi ke kai falala inda ba a tsammani mai yiwa ina zuwa ganin sai in faɗo ta kalma ƙwaya ɗaya da za ta ɗaukaka daraja na duniya da lahira ko kuma wani ya zo ya faɗo ta kalma ɗaya da zan jin amfana sai Allah ya ɗaga na duniya da lahira haka Allah ke bayyana abubuwan shi an fahimci wannan ku Allah ya ce ke mu wa ha annata tahqiq wa tamyiz ilayhi tabbatar da abu da wara komi ya fita dalla dalla hannun Allah yake wa ha anna al hidaya bihi kuma ku sani shiriya ku Allah ba a shiriya da kowa sai da Allah kuma shi ke bayanin yadda shiriya take kaɗai a ji ba su hutu da gwalon wasan wasu ba Allah ka taimake mu ku ji sunan almubin ko yace ana hada shi da alhaqu da almubin wajen duk abin da bawa zai roƙa wajen Allah ki ce ya alhaqul mubin sai ki faɗi bukatun da kike da shi wajen Allah kuma ki jira ki ga mai Allah zai maki Allah buwa ya gagarau ke alƙawi suna na talatin da bakwai shine alƙawi ai huwal mawsufu bil quwwa Allah shi ne wanda yake siffantawa da ƙarfi shi sa duk wanda ya are wata siffa ta Allah ya sa mu kai sai Allah ya karya shi me yasa ya karya adawa da samudawa shine takawa da ƙarfi duk wanda ya karambani ya ɗauki wani siffa na Allah ya sa mu kan shi ko ki jira da Allah zai kullun kulufi ta da shi Allah ya taimake mu wa sahibul qudratul mutlaqa Allah shine wanda yake da iko sakakken iko duk wanda ke yana da iko yana da iyakan ikon shi yanzu ko shugaban kasar Najeriya shine shugaban ko ina ku amma kuma akwai majalisa tana nan tana mai tarnaki haka akwai bangaren shari'a na nan yana mai tarnaki duk wanda aka ce wani shugaba ne bai da iko mutsalakin iko ba mai mutsalakin iko a komai sai wa Allah sai Allah duk a ga muke kirarin banza ana cewa ke ne uwar gida ran gida sai yaron gida ya baki doka ana nan ko ba a yi ba wanda ke da mutsulakin iko sewa Allah sai Allah kowa da ke gani a duniyan nan kawai ana ana dan kama kame ni da yan tarba tarbi to Allah shi ke da kudura mutsulaka la yaghlibuhu ghalib ba wani wanda yake marin jaye da ke rinjayen Allah wala ya ruddu qada'uhu rat in Allah ya hukunta abu wanda ya sai ce a fasa yanzu akwai wani abin da aka isa yanzu a fesa a sama a ce yanzu duhu ya faru yanzu ba rana bane a da Allah akwai akwai ke faɗi zai yi wala yamna'uhu mani ko Allah ya ce kaza za a ce wani abin ba zai yi ba a ce yanzu kawai wani ya zuye wani abin da kawai yanzu mata za su daina haihuwa sai maza su koma su ke haihuwa akwai wanda ya isa ya hana wannan tsarin da Allah ya ce mace ta haihu la yamnuhu mani wala yadfa'uhu dafi in Allah ya koro abu wanda ya sai tunkude shi wa huwa alqawi Allah shi mai karfi ne fi batshi wajen damkan shi alqadir ala itmami fi'lihi Allah shi ne ke da iko abin da ya nufin cikawa ko Allah sai a cika shi in duk garin nan za su miƙe da adawa da ƙarere ko wallahi in Allah ya ga dama abu kaza zai cika ko duk su gaba ba abin da za su yi an fahimta lahu mutlaqul mashi'a Allah shi ke da mashi'a sakakkiya wal amru fi mamlakatihi kuma shi ke da umarni a duk inda ya mallaka idan sama da ƙasa mallakan shi ne Allah ke bada umarni in ma kin ce za ki musulunci ba ko kina nan sai kin bi umarnin Allah ko kin ki ko kin so shine ai yayi maki ciki kina jin yunwa ko dole ki nema abinci in kika nemi abincin nan kika ci kika sha abin sha to akwai matsala akwai kashi akwai fitsari suna nan tafi kuma ya maki ido ya maki zuciya ya maki kwakwalwa kina da bukatan hutu dole ke bacci dole zai baki umarni ko kin ki ko kin so sai kin bi Allah ke kenan wal qawi subhanahu qawiyyun fi zatihi shi Allah a zatin shi mai karfi ne la ya atarihi da'afun rauni bai kaiwa ga Allah wala qasur ko kuma takaitawa a ce abu ya gagar Allah babu wannan qayyumun la yata'assaru bi wahalin aw futur Allah tsayayye ne wani kosawa da gazawa ko wani rauni bai tasiri ga Allah kwata-kwata yansuru min ibadihi Allah madaukin sarki yana taimaka ma bayin shi yansuru man nasaruhu Allah yana taimakon wanda ya taimake shi wa yakhzulu man khazalahu duk wanda ya watsi da Allah Allah sai ya watsar da shi ke sa mutum na taimakon Allah ko Allah ya hayaniya mai hayaniya ba zai iya da shi Allah zai taimake shi duk rintsi ya sa mu dage wajen taimakon Allah ku ga yanda Allah zai taimake mu wala yansuranna Allah man yansuru Allah yana taimakon wanda suka taimake shi ne inna Allah lakawiyyun aziz kin ji sunan da ake hadawa idan wani zai cutar da ke mai karfin mulki ne mai karfin sarauta ne mai karfin kuɗi ne mai karfin sanayya ne mai karfin kome sai ki roki Allah ya kawuye ya aziz buwaya da karfin Allah Allah ya sa maki a ciki ko duk yanda yake sai Allah ya karya shi sai Allah taimake ki idan abu ya zo ya tsaya maki ya maki ci bayyo roki alkawuye aziz za ki gani aya ta 40 cikin suratul hajj wal qawi subhanahu huwa alladhi kataba al ghalaba li nafsihi Allah maɗaukin sarki shine wanda ya rubuta rinjaye akan shi wa rusulihi da kuma manzanni cewa su za su yi nasara wa qala ce kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli mu ne za mu rinjaye in ji Allah da manzanni na inna Allah qawiyyun aziz kin ji ko duk abin da yake son ki rinjaya kuna rige-rige kuna gogoriyo roki Allah da waɗannan sunayen aya 21 cikin mujadala Falkawai uwal kamilul kudura ala shi'i Allah shine wanda ke cikakken iko akan komi zai la yastawli alaihi ajzun wanda gazawa bai kai gare shi fi halin minar al ahwal ko da ko ina al bil quwwati mutlaqa Allah shi yake siffanta shi da sakakken karfi qala ta'ala Allah madaukin sarki ya cewa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah madaukin sarki mai karfi ne azizul ko mabuwaye ne kin ji waɗannan suna guda biyu ko haka ake hada su alqawi da al-aziz in kina neman ki samu karfin jiki karfin zuciya karfin mulki karfin fada a ji karfin kaza ki roki Allah da wannan sunan da muke da tasiri sai ki Allah da wannan amma daga ran da kike tasiri wajen kin iya makirci ku ko kin iya yaudara to billahi da in kin tashi faduwa zaki fado ta kani akan falalan dutse Allah ya kyauta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum